A dangane da turka-turka da take tsakanin sojojin jamhuriyar Nijar waɗanda suka karɓi mulki a hannun shugaba Muhammadu Bazum a cikin satin da ya gabata. Idan ba ku manta ba dai, ƙungiyar ECOWAS ta gindaya wasu sharɗa guda bakwai, wanda daga ciki har amfani da ƙarfin soji wanda shine mataki na ƙarshe da za ta dawo da wato hamɓararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, wato Bazum Muhammad. Mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka.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 Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ce gwamnatinsa na gudanar da gagarumin bincike kan yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya a ƙasar. Mr. Tinubu ya bayyana hakan a lokacin da yake ganawa da shugaban bankin duniya wato Mr. Aje Banga da ya kai masa ziyara a fadarsa da ke Abuja. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasar wato Ajuri Gelelale ya fitar shugaba Tinubu ya ce za mu gudanar da gagarumin bincike tare da nazarin tsarin albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ban amince da adadin mutanen da ke kan rajistar albashin ma'aikatan gwamnatin tarayyar ba. Baya lokacin da nake gwamna na fuskanci irin waɗannan matsalolin. Tinubu ya ce gwamnatin sa a shirye take don toshe duk wata kafa da kudaden gwamnati ke zurarewa. Sanarwar ta ce za a gudanar da binciken ne domin gyara tsarin aikin gwamnati a ƙasar, tare da sauya ɗabi'un 'yan ƙasar. da kuma wayar da kan jama'a aka kuma shugaban ya ce a yanzu haka gwamnatinsa na gudanar da wani binciken kwakwab a babban bankin Najeriya wato CBN makonni kaɗan bayan rantsar da shugaba Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Ya dakatar da gwamnan babban bankin ƙasar wato Godwin emefele bisa zargin aikata ba daidai ba. Sannan kuma ƙungiyar sanatocin arewacin Najeriya ta ce ba ta goyon bayan amfani da ƙarfin soji don tilastawa sojojin Nijar mayar da mulki ga hamɓararren shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazum. Mai magana da yawun ƙungiyar Sanata Abdulrahman Kawu Smaila ya shaida wa BBC cewa duk da cewa sanatocin ba su goyi bayan juyin mulkin da sojojin na Nijar suka yi ba, to amma kuma ba su goyi bayan amfani da ƙarfin soji da ƙungiyar ECOWAS ke shirin ɗauka kan Nijar ɗin ba. muna so ne a yi amfani da hanyoyin diflomasiya wajen warware wannan matsalolin amma ba karfin soji ba in ji sanata kawu sumaila ya ƙara da cewa ƙungiyarsu tana la'akari da kusancin nijar da arewacin najeriya a inda ya ce jihohin najeriya kusan guda bakwai duk sun yi iyaka da nijar kuma kusan duka waɗannan jihohi akwai matsalolin tsaro kama daga na boko haram zuwa na 'yan fashin daji idan muka bari aka fara yaƙi tsakanin Najeriya da Nijar, to masifar da Najeriya za ta shiga ita kanta Nijar ɗin ma ba za ta shiga wannan masifa ba, in ji sanatan da ke wakiltar Kano ta kudu. Sanata Kawu Sumaila ya ce hakan zai sa 'yan ta'addan da ke waɗannan yankuna su ƙara samun dama wajen ci gaba da ɓarnar da suke gudanarwa. Ya ƙara da cewa kuma yanzu halin da talakawan ƙasar nan da ke ciki na matsin rayuwa da sauran matsaloli idan aka fara yakin gaskiya yankunan Najeriya da ke iyaka da Nijar za su sake shiga cikin wata masifa ta daban. A ranar Juma'a ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kuma shugaban ECOWAS ya aikewa da Majalisar Dattawan Najeriya buƙatar amincewar domin tura sojojin ƙasar zuwa jamhuriyar ta Nijar. Sannan kuma rundunar sojin a wani labarin na daban kuma sakataren harkokin wajen amurka wato anthony blinken ya ce amurka za ta ci gaba da bayar da taimakon kayan abinci da na agaji ga jamhuriyar niger to sai dai mr blinken ya ce amurka za ta dakatar da wasu tallafin da za su taimaka wa kasar da ke yammacin afirka ya ce amurka za ta ci gaba da samar da tsaro don kare jami'anta da ke kasar sannan kalaman mr blinken na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen kungiyar ECOWAS suka amince da amfani da karfin soji a Niger ɗin. Matukar sojoji ba su mayar da zababben shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazum kan mulki ba. Tuni dai jamhuriyar ta Niger wato ta sanar da janye jakadunta da ke wasu ƙasashen duniya ciki har da Amurka da Faransa da kuma Najeriya. A ranar Juma'a ne dai Najeriya ta sanar da rufe kan iyakokin ƙasar da jamhuriyar ta Niger.